أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم ما أصبح وأمسى بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك الصلاة والسلام على النبي الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واقتفى أثره وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور وتعالى وتمسلمش sha shida ga watan jumadal akhira ko hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu kuma ashirin da shida da watan hudu miladiya dubu biyu da goma sha Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci domin ci gaba da darasin mu muna cikin hadisi na 123 za mu tashi babin da malin ya sa masa babin jami'a wanda shi ne babi na 20 a cikin wannan littafi na umdatul ahkam min kalami khairil anam na babban malami al'allama عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي عليه رحمة الله za mu tashi kamar yadda muka ambata hadisi na 123 domin karatunmu da ya zama na ƙarshe kafin wannan mun tsaya ne akan hadisi ko mun kaddara hadisi na 122 hadisin da ya bayani akan hukmu salati fi thawbil wa? hukuncin yin sallah da tufa ɗaya kamar misali a ce mutum yin sallah da wando ko kuma ya salla da izari wato farjalle a inda suke sa hadisi na 123 قال العلامة الجماعيلي عليه رحمة الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أكل ثوما أو بطلا فليعتزلنا أو وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال قل فإني أنادي من لا تنادي وانا حديث عن ساموش دقاء سيدنا جابر بن عبد الله ترجمة ستاجة باتة أو غريدة يوى حديثي نتني أشهر ما أنا وكسا كسا عبد الله بن جابر بن عبد الله بن حرام يغوي من وانا حديث أتقي شدي بضام بشي بأنا نانا كاو سيدنا جابر بن عبد الله إن أشكين صحبي متعسا yana cikin matasan sahabbai waɗanda suka kasance masu yawan riwaya sahabi ne wanda ya kasance wanda za su sawa ya shiga Allah su rika sawa a flight mode ka sa ba za a je innan mai wayar tana so to shine zai na jami'un a ta kai kenan mun saba da hadisansa عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دقى النبي إرادة أمين شن الله تبتع بغيش يتي من أكل ثوما دوان دا يتي تفرنوا تفرنوا تمع إيه دقى شن كاين واري abu ne wanda kowa ya san shi da wari kuma tana cikin kayan gwari kuma tana da wari in ka tara mafi yawancin mutane ba sa son warinta ita ce asau shi ya sa wasu kuma suka ce suka ce ita ce fu shi ya sa a cikin kira'o'i da ake da su akwai wanda ya karanta da sau can ka وادع لنا رب لن نصبر على طعام واحد lana لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها wa basari wajen fumiha akwai daga cikin qurra wanda ya karanta da saumiha ud'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqaliha ya annabi Musa ka roƙa mana Allah ana so musu abinci daga sama daga aljanna ake ka musu abinci su su sha su koshi ana so musu da almanu da asalwa almannu abin sha ne na zaki kamar misali a ce an haɗa maka abin zaki na sha abin nan jinja ko kuma juice ko wani abin sha to ne kamar almannu ruwan zuma salwa sannan kuma da 'ya'yan shila soyayyu daga aljanna amma da yake mutane ne tsagera yahudu tuba babu suka zo suka ce لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها mu gaskiya abinci da ya ishe mu kullum sai dai a ci nama kullum naman ƴaƴan shida kullum ƴaƴan naman ƴaƴan tantabaru a mu mun gaji da cin wannan kullum kuma sai an sha zaki zaki da mai wanda ba kawai ya ce shi ai abin da ya zo ne ma kenan ya ji ana tallan maganin zaki da mai koshi har sun sha musu yawa nan an ga wajen zama mu abin da ya fito da mu kenan to ana tokan musu ya ce a fad'u lana rabbaka yukhrijna mimma tunbitu al-ard shi ka roƙa mana ubangijinka ba fad'u lana rabbana ba fad'u lana rabba ka roƙa mana ubangijinka yukhrijna mimma tunbitu al-ard ya fitar mana daga cikin abin da ƙasa take fitarwa na tsirrai min baqaliha kayan gwari baqal mufradi ne na buku bukul jam'i ne na baqal shine kayan gwari tumatir na ciki attarugu na ciki kabeji na ciki karas na ciki duka waɗannan abai baɗan khadira kayan gwari wanda ake yin miya da su ko ake yin abinci da su wanda ake haɗa su zama sinadari na cin abinci to ha. daga cikin malamai suka fassara kum suka ce ai sau hadda cikin abin da suka roƙa suka ce hadda ta farnuwa ko ne za su yi ita roƙa hadda farnuwa to man manzo Allah sun ce man akala dauman duk wanda ya ci ta farnuwa. aw basalan ko albasa falyatazilna to ya nisance mu ya koma can gefe kai ya zo masallacin mu au liya'tazil masjidana ko kuma manzon sun ce ya nisanci masallacin mu riwaya farko falyatazilna ya nisance mu a wata riwaya waliyatazil masjidana ya nisanci masallacin mu abin da ake cewa yin tijali shine ka koma gefe ai asali mu'tazilawa an kira su da al-mu'tazila ne farkon wanda ya kawo aqidar mu'tazilanci a cikin musulunci almajirin al-imam al al-basri ya fara tattaunawa yana zuwa da aqidu karkatattu al-imam al al-basri ya fara tattaunawa da shi shine sai ya ce masa i'tazilna ce daina zuwa makarantar mu kai dan bid'a to daga nan ne aka samu suna al-mu'tazila sannan can a baya mun baro wannan kalmar أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم manzan da sama an gama sallah sai ga wani a gefen a wajen masallaci mu'tazilan ya koma gefe bai shigo masallaci ba sai manzan da sama ya ce ya kula ma baluka araka mu'tazilan lam tusalli fil qawli me yasa ne ka ka koma gefe baka yi sallah mutane ba sai ce asabatni janabatu wa la ma'a ai ya ma'aikin Allah janaba ce ta same ni kuma ban samu ruwa ba ya ce amma yakfika sa'idu to babu kasa ne ba sai kai tirfa ba sai kai taimama ba a tirfaya mun karanta wannan a cikin babu tayammum lafazin al-i'tizal shine manzon sun yace li ya'tazilna aw li masjidan ya nisance mu ko kuma ya nisanci masallacin mu wal yaq'ud fi baitihi ya zaman shi a gida tunda ya riga ya ci tafarnuwa lokacin sallah yayi ko kuma ya ci albasa lokacin sallah yayi sai ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yake to ya zauna a gida har ya zuwa sallaci wa utiya bi qidrin an zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da wata tukunya wasu kuma malaman suka ce an samu tasfifi ne na hadisi wa ujiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi an zo a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ake yakin badar sai aka zo amma dai lafazin da qidrin ya fi tukunya qidr fihi khadiratun a cikin wannan tukunya akwai kayan gwari kayayyakin da ake ci su sa baki yayi wari kamar albasa kamar lawashinta kamar tafarnu min bukulin waɗanda suke kayan gona ne in an ce khabira kayan da suke koraye tattasai attarugu wanda suke farawa daga kore ce su nuna in an ce kuma bukul su ne suka tattaro kayan gwari gabaci daya su ne buku. kwara ɗayansu sai a ce baklu kamar yadda can aya ta ce bin baqaliha suka roƙa suka ce a ba su kayan gwari su yanzu suke karɓa nomawa su ci da kansu sun gaji da a saukan musu da ka abinci daga aljanna alladhi huwa أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم دجنا وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ana saukar musu da abinci daga sama daga aljanna abincin aljanna suke ci a su wai ba zaba wannan ya ishe su kullum abin da wata mata wai zamanin da ta kai mijinta ƙara wai kullum ita ta gaji da soya naman kaji a raba auren su har ita ba ta zo wani ke ta ce ba rumbiya sai ba za ta iya ta yin wannan fa wajada laha rihan da aka aje tukunyar mai dauke da waɗannan kayan gwarin a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji wani wari na tashi fasa'ala anha sai ya tambaya ya menene a cikin wannan tukunyar? wa ukhbira bima aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam labarin cewa ga abin da ke ciki da kaza ne da kaza fa qala qarribuha sai ya ce a matsa da wannan tukunyar ila ba'd ashabihi kana ma'ahu yace akai ta kusa da wani sahabinsa wanda yake tare da shi yace a tura masa walamma ra'ahu kariha aklaha da yaga manzon Allah sallallahu alaihi bai ci ba shi ma sai bai ci ba sai shi ma yaga ya ki ci ko falan ma ra'ahu kariha aklaha lokacin da annabi ya ga wannan sahabin nasa ya ki cin wannan abin da ke cikin tukunya. qala kul fa inni unaji bal la tunaji yace ka ci ni ina ganawa da wanda kai baka ganawa da unaji rabbi ina ganawa da ubangiji to bari mu ƙara tsayen hadisin suna da abin nan ɗaya sai mu fitar da abu ciki حديث نبي عشرين هدو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل البصل أو الثوم أو الكرات فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم أن ساك ويتو هذا دجاجة من ذا أن صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتي من أكل البصل دوان ديت البس أو الصوم هو كما يتي أو الكرات هو يتي لوشي albasa mai lawashi ita ce alkurra albasar da ba ta fitar da lawashi ita ce albasa haka laraba suke bambanta ta mai lawashi alkurra mara lawashi albasa bahaushe ma sai ce sai albasa ai malaman masu nazarin hausa sun ce duk abin da kaji ya fara da al to ba hausa ba ne allo allahu alkama alkamhu Hmm? albasa albasa albasa eh. to haka za ka ta kawo su yanzu alkaki eh? alkaki shi ma larabci ne alkubut shi ba alkubut eh? to haka za ka ta fitowa da to shine lawash fala yaqrabanna masjidana kada ya kusanci masallacin fa innal mala'ikata lalle mala'iku tata'azza mimma yata'azza minhu banu adama suna cutuwa da abin da ƴaƴan adamu suke cutuwa da shi yadda ƴaƴan adamu ba sa son wari suke son kanshi to haka mala'iku ma ba sa son wari mala'iku suna cutuwa da abin da ‘ya'yan adam suke cutuwa da shi to waɗannan hadisan guda biyu malamai sun musu sharhi mai yawa domin an fitar da su a cikin littafan sunna masu yawa akwai riwayar da al'imam muslim ya fitar daga dai jabir abdullahi radiyallahu anhu yace na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an akalin basali kurrafi. wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cin albasa da laushi wuce ka a ci فغلبتنا الحاجة mu sahabbai sai bukata ta matsa mana muka shiga cikin yunwa sai ya zama kuma albasa ake da ita da lawashi fakalna minha sai muka ci albasan nan muka ci muka ci muka ci فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل هذه الشجرة المنتنة دقا يوم دوان دي ساكة بشير ميواري المنتنة ميواري فلا يقرأ مسجدنا هذا يقصد مثلا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان mala'iku suna cutuwa da abin da dan adam ke cutuwa da shi wannan riwaya al-Imam Muslim ce waccan da muka karanta a cikin littafi riwaya al-Imam Bukhari ce lafazin al-Imam Bukhari ce amma lafazin al-Imam Muslim sai ya dauko mana salsalar abu manzo Allah sun ne ce wannan warin yana cutar da mutane so daga ku daina cin albasa ku daina cin lawashi to sai bukata ta matsa masa habbai sai suka ci albasa aka zo masallaci waɗanda ba su ci ba suka ta toshe hanci duk aka ci cutu to shine daga nan sai mazan sama ya ba da wannan ka'ida kaga ni daidai da haramta giya ko lokacin da aka haramta giya mataki na uku domin giya sai da ta bi matakai hudu a cikin addinin musulunci a matakin ƙarshe aka haramta ta matakin farko Allah subhanahu wa ta'ala kamar ma ya yabe ta wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran daga cikin ƴaƴan marmari na dabino da kuke tsinka da kuma ƴaƴan inabi تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا كنا سام ولا أبو لا كدن شافي معي kazan kafin zuwa musulunci giya idan mutum ya shata giya a gidan mutum sai daraja ce a ce akwai tulunan giya wanda da mutum ya yi baki manya-manya masu alfarma za a zuzzubo musu ko a zo a aje musu tunu, kowa ya sha iyakar shan sai tatil shine Hassan bin Sabit yake yake yake yake yake yake fadin su a can jahiliya ce fa nashribu fa nashrabuha tatrukuna mulukan yace muka sha ta sai ta mai da mu tarafa hmm. hmm. wani kuma yana cewa menene wa qad aqtadi ala kubatin kiramin nashawa wajidina lima nashawa yace ni ina tashi da sassafe da tafi wajen wasu manya-manyan mutane masu daraja waɗanda idan na je zan tarar da su a Wajibi wajidi na lima na sha kuma duk abin da muke bukata na giya suna da shi to aka aka ɗauki wannan mataki mataki na biyu shine matakin da أخذ أخذ شيء أخذ شيء أخذ شيء ويسألون يسألونك عن الخمر والميسر وفيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما توسيما تاكينا أخي شين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون توشين إغوانا سيما زمي تدوان دي سنياتي ألبسا كوياتي تفرنوا كوياتي نوشين ألبسا يزونا أجلاقي يزو مثلاتي riwayar al-Imam Muslim ita ta fito mana da hoton magana sannan al-Imam Muslim da ya sake ruwaito hadisi amma riwaya Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yace anna sahabata akalu min as aklan shadidan sahabbai sun ci tafarnuwa wata rana suka ci suka ci suka ci musu yawa والناس جياع ألوكة متاني بسنا في يوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man akala min hadhihi ash-shajarati al duk wanda ya ci daga wannan lalatacciyar bishiya khubsna lafazin al-khubs a larabci yana zuwa da ma'anar lalatacce yana zuwa da ma'anar abin da ba a so lafazin al-khubs ko lalatacce wanda ya zama ɗabi'ar shi ba mai kyau ba kamar yadda kake addu'a kake cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith in mutum zai shiga bayi ya Allah ka tsare ni daga sharrin shedanu maza da kuma sharrin shedanu mata sannan lafazin al-khubuth na ɗaukar ma'ana abin da ba a san jin kanshin to shine nan lalatacciyar bishiya wadda mutane ba sa son su ji warin to shi ne mazo ne ya siffanta abin da da ruwa ya ce duk wanda ya ci daga irin wannan fala yaqrabanna fil masjid fala yaqribna fil masjid to kai ya kusance mu a masallaci فقال الناس sai mutane su koma suna fira a gari hurrimat hurrimat daga yau tafarnuwa haramun ce yau tafarnuwa haramun ce balaga zalika an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sai labari ya je mamaki sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai yace ayyuha an-nas innahu laysa fi tahrim ma ahalla Allah walakinnaha shajaratun aqrabu biha manzon sallallahu alaihi wa sallam yace ya ku mutane ba a hannu na haramta wani abu yake ba a hannun Allah yake ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب شيء قاعدة فقهية ما لمسك سوى التحريم والتحليل أمران من الله الأمر هل التاوى قو حرم تاوى وأيك الله Allah ne zai ce abu kaza halas ne ya ce abu kaza haram ne wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma tu'ittum ilayhi Allah ya raba abin da ya haramta abu kaza haram ne abu kaza halas ne duk Allah ya bayani manzala sun ya ce ba ni bane zan ce abu kaza haramun ne Allah ne sai dai ni ne wannan bishiyar ba na son warinta tafarnuwa ba na son ta manzon sun ya ce baya son warinta قال المازري kenan mun fahimci cewa ashe ba an haramta cin tafarnuwa ba a'a idan mutum ya ci ta kuma bai da abin da zai goge bakinsa ya shigo masallaci to an haramta masa ya zo masallaci da yin sallah ya zaman shi a gida ya sallah da har ya kuskure ya ci tafarnuwa saboda me saboda kada ya zo ya cutar da 'yan uwansa musulmai to shi yasa babban malami daga cikin malaman mazhabin malikiya wanda ya sharhin muslim ya sa masa suna al-mu'lim ala sharhi muslim a cikin wannan littafin nasa ya ce الأحاديث التي فيها النهي عن دخول المسجد أسني hadisan da a cikinsu akwai hani game da shiga masallaci لمن أكل الثوم والشبه لمن أكل الثوم وشبهه ده من ديت تفرنوا أبو أبن ديت كمادة تفرنوا قال أهل العلم الإمام المازغي يتي ما لم يمس إلي تؤخذ منها مرء أصحاب الصناع الممكنة wannan za a iya istinbatu a hana mutanen da sana'arsu akwai dangin wani a cikin sana'arsu a hana su shiga masallaci in dai za su zo da kayan da suke warin nan ko kuma kayan da suke sana'a da su in ji al ba kawai mutanen da suka ci tafarnuwa ko suka ci lawashin albasa ko kuma suka ci ta kanta albasa ba su kadai ne aka hana su shigo masallaci in su a'a hadda mutanen da suke sana'a sana'a suna da alaƙa da wari kalfuwaci sai ya ce kamar masu sai da kifi alhuwa mai sai da kifi jantinsa alhuwatu masu sai da kifi mai sana'a kifi ai daga hutun ne ko in ka zo ka ce samma mai sai da kifi shi ma ana ce maka samma wal jazzari da mahauta min al masjid su ma sai a hana shiga masallaci da kayan da suke aiki nan abin da Imam al-Maziri yake nuna mana kada a takaita hadisi akan mutumin da yake tafarnuwa a a duk mutumin da zai shigo masallaci ya sabbaba ma masallaci wari to shi na Imam al yace shi ma ya shiga cikin wannan hadisi kai ya shigo masallaci har sai ya je ya canza kaya da ya tashi da sai buga mana misali da masu sai da kifi da kuma masu aikin mahauta masallaci ɗakin Allah ne ana son a girmama shi ɗaya ke zuwa kake ka haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala ku gani almusalli yunaji rabbahu mai sallah gani yake da ubangijinsa sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana mun karanta a baya a karatu mu ina jin wanda yake daga shi sai wannan ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjid ya ku ɗayan adamu in za ku zo masallaci to ku ɗau ado ku yi ado to wannan shine abin da ake magana a kansa dukkan wani wari da zai zo ya sabbaba cutarwa a masallaci to a musulunci ba a san ka zo masallaci da wannan wari wannan ya shafi mutumin da ke shan sigari wanda ya dora ma kansa musibar shan sigari to ya kamata yanzu masallaci na wani su haka mutumin da ya jarraba ya jarrabu da sa turare irin na gawa din nan wanda zai shigo masallaci ka ji kan mutane ya ɗauka au. shi ma in ya bulbula wannan turaren nashi to kai ya zo masallaci ya zauna a gida can ya sallar قال الإمام الفاتحة babban malamin malikiya dai al Fati al ya faɗi a cikin littafin sa da yayi masharhu da yayi martani sharhin umdatul ahkam yace wa hukmu masjidi masjid ne masjidi. hukuncin da masallaci ke da shi shi za a ba rihaba kada wani ya ce to bari ya koma waje a'a hukuncin da aka ba ma masallaci na cewa kan a shigo masallaci da doyi to haka rihaban masallaci ma bai halatta a shigo ta da doyi ba idil azi idil aziyatu bidhalika mawjudatun fi rihab kama hiya fil masjid domin cutar wanda za a samu a cikin masallaci tawari to wanda za ki sallah a wajen masallaci kuma za ta cutu ولذا كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وجد ريح حامل الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع شيء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر موت الوالي دع النبي وعدي yayi umarni da cewa duk wanda ya ci tafarnuwa ko ya ci albasa ko lawashi bakinsa yana wari to ya zauna a gida ya sallarsa to idan aka samu waɗanda suka kiji sai sama ya rika bada umarni cewa a rika fitar da su daga masallaci da an ji mutum yana warin tafarnuwa ko an je yana warin albasa sai manzon sama ya ce a fitar da shi a kai shi baqiul garqad makabarta wanda ya je aikin hajji ko ya taba zuwa madina ya san yadda baqiul garqad take da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam titi ne ya raba su wato rihaban ma masallaci ba a yadda mutum ya zauna a ciki sai a ce tafi can gefen makabarta gefen makabaratu ba sai ilga kadi ya je can ya sallashi a can saboda me saboda yana da wayar kuma aikin ɗan hisba ne su wannan ibadan lahu min al-masjid wa hadidi al-imam al-fakihani yace domin a nisanta mutum daga masallaci kuma a nisanta shi daga rihaban masallaci domin ai za a samu su zasu sallah a rihaba masallaci zai cika a samu su sallah a rihaba to yadda ba a san ka cutar da yan ciki to haka ba a san ka cutar da yan rihaba sannan kuma mala'iku suna nan a rihaba suna nan a cikin masallaci suna cutuwa da abin da dan adam yake cutuwa da shi to dukkan wani wari da zai zo a masallaci ba a san الشيخ محمد بن صالح العثيمين الله يغفر كامتا يا بدأ في تنبيه الأفهام يشي ليس في عدم تحريم الصوم ونحوه دليل على عدم وجوب صلاة الجماعة da aka ce cin tafarnuwan na ba haramun bane a abin da ake nufi kada wani ya zai ce ba shi salatin jama'a ma ba wajiba ba ce tunda an ce wanda ya ci tafarnuwa ba sai ya zo masallaci bai zauna a gida ashe salatul jama'a halarta ta ba wajibi bane al-imam ibn Uthaymeen rahimahullah yace kada wani ya wannan zata annahu law kanat al-jama'atu wajibatan لحظم أخذ ما يقول دون حضورها يعني قد وني تنانية شيء أي دا علقت الجماعة كيلت لي تو دا أبن زي حانا أحلت شيء دا أم هرم تاش يعني قد وني ون تنانية تو يا يك أفتحان وذلك لأن كون عقلها يقول دون حضورها ليس من سقوط الصلاة شيء واد أكل شنكا na hana halartar masallaci to ba yana nufin salatin jama'a ta faɗi akan ka bane dan ka ci tafarnuwa aka ce wal yaqud fi baitihi li ya'tazilna wal yaqud fi baitihi to ba yana nufin cewa fa wajibcin salatin jama'a ya faɗi akan ka bane walakin li wujudil mani sai dai saboda an samu abin da zai hana ka halarta sallar akwai abin da ake cewa mani a shari'ar musulunci mani shine wani abu da yake zama tarnaki na ka aiwatar da wani abu na kila misali mace ce ta balaga kuma ga lokacin sallah yayi an kira sallah amma sai daidai wannan lokacin ya kasance kuma tana haila ta yi sallah ba za ta yi sallah ba to wannan alhaidu nan a usulance malaman suna ce masa mani eh, mani yamna'uha min as الحيض مانع يمنع المرأة المسلمة البالغة العاقلة من الصلاة هيلا wannan naki ne da ke zuwa ya hana mace baliga mai hankali musulma yin sallah mun gane amma hailan nan ta ce mata sallar ta ba komai kenan in hailan ta tafi ba eh sallar za ta da a matsayin ne wajiba a kanta shi yasa malamai suke cewa al-hukmu yathbut بانتفاء مانعه ووجود سببه وتوكل شرعه أبو بكر أقي سبب أقي شرط أقي مانع sababi shine abin da ke samar da hukunci misali me sababin yin sallah shine lokacin an samu sababi shara'i fa mutum ya zama yana da tsarki mani'i Ifa sai zo daidai lokacin mace kuma tana haiba tana da sarki? so da ka mani'i yana kishiyantar mai ke yana kishiyantar shar to nan da aka ce mutum ya zauna a gida ya salla shi a gida wannan bai nuna cewa salatin jama'a ba wajiba ba ce ولكن لوجود المانع وهو al المؤذية an samu tarnaƙin da zai hana ka zo masallaci shine wannan warin mai cutar da al'umma ala tara ila safar sai a ashir muhammad bin salih ta yi ka san ana faɗi ana cewa a wannan zamanin a wannan zamanin ana tsammanin Allah bai bayyana wani masanin fikihu kamar a ashir muhammad bin salih ta yi ya rasa amma ko ya rasa dubu biyu da da sha, dubu biyu da shekara ta dubu biyu da ɗaya Eh, yams Allah ya gafarta ba yace ala tara ila safari ba ka ganin tafiya yahulu duna fi'li kathirin min alwajibati ba ka ganin sallah na sha makanta tafiya na hana mutum ne wasu abubuwa daga wajibai a salatin jama'a sallar jama'a wajiba ce ga matafi hmm? wajiba ce akan sa ba wajiba ba ce akan wa aja'is qawmi fi ramadana kuma sannan sallah na a tafiya na hana mutum ya azumin watan ramadan wannan na nuna azumin watan ramadan ba wajibi bane eh matafiyi matafiyi wajibi ne ya azumin watan a lokacin da yake tafiya ومن كان منكم مريضا او على سفر فايه فعدة من ايام اخرى to amma idan azumin idan idan ta ta wuce fa ada al hukmu ila aslihi sai hukunci ya dawo kaman yadda yake a da shine wajibi wa ma'a hada lam yuharrimhu Allah azza wa jalla amma da haka Allah bai hana tafiya ba tafiya ta kama ka da azumi sai a ce ai saboda azumi ne haramun ne kai tafiya akwai wannan hukunci a musulunci wani zai yi tafiya tafiya ta kama shi amma ga ramadanu an ga watan azumin watan ramadan tafiyawa ta zama haram a kansa to ai za ta hana shi kuma yin azumi to shine sai malam ya buga maka wannan misali in ka fahimci misalin tafiya to ka fahimci misalin tafarnuwa ba a haramta cin tafarnuwa ba amma in hakka take ka ci to kuma ta hana ka zo masallaci wataƙila ku gane na'am mana yace eh law kana ghabbu al-fa'il min amma da zai kasance manufan wanda ya aikata haka kai kawai saboda baka son halartar salatul jama'a kawai shikenan daidai lokacin da kaji Allahu akbar Allahu akbar yake ce mata ta mutum da farko ne ka tauna ka tauna ko kuma kila an jajjaga maka ma ka rika hada da zuma kana sha shi maganin sanyi ce to kuma na ci tafarnuwa gashi kuma lokacin sallah ya ai shi kenan ma annabi ya ce ma in yi zama na aiki to ne a shirin ban zai sai ne Allah ya gafarta masa yace da manufar ka za ta kasance an ya tahayala ala tabti fi'li alwajibi la haruma alaihi kullu ma yaqulu duna fi'li da manufar ka ita ce kai amfani da wannan tarnakin domin ka ki zuwa ka halarci wani abu na wajibi to da wannan abin ya zama haram a gare ka idan manufarka ita ce ka ci tafarnuwa don ka halarta salatul jama'a to me kina to tafarnuwa ta haramta ka ci ta kun gane abin da ke nufi kam wannan shine abin da malamai suke ce mishi alhiyal akwai abin da ake ce alhiyal a usulul fiqh alhiyal sun kasu gida biyu akwai alhiyal shar'iyyatu al-mubaha akwai alhiyal ghayru الشرعية akwai dabaru da shari'ar musulunci ta aza su halas misali Allah ya bamu labari annabi ayyub alaihi salam aka ce ya rantse ya ce sai ya duci matar shi ya rantse ya ce sai ya zane sai ya duce ta to shine sai Allah ya ce masa ya hila wa khudhi yadika dhibtan fadrib bihi wala tahna inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab sai Allah ya ce ma annabi ayyub to abinda zaka yi shine kawai ka samu tuna riga ka dan rike haka sai ka dan yi mata haka fap aya duke ta hila shar'iyya wanda aka yi da ita misali ta ce yi rantsuwa ne ya ce wallahi sai ya bige ta shi kenan to sai shari'ar musulunci sai manzo Allah ta sama alqur'ani ke ba mu labari yace Allah mu kuke ce wa khudh bi yadika dhifan fadrib bihi wa la ta ba sai yayi kafara ya duke ta hila shar'iyya kai a tunanin ka ya kama ta lallata ta dukan ta yace zai yace wallahi sai ya duke ta shi kenan sai aka ce gashi kawai ya kama tuna riga haka ya mata shi hila shar'iyya wadda shari'a ta yadda da ita akwai hila ghairu shar'iyya daga ciki akwai nikahu tahlil wane ya kasassaba ya zaki matar ki saki uku sai je samu wani ya ce to ya je ya aure ta ya biya mata sadaki ya komai da Allah bayan sati biyu ka sako min ita to wannan hila ce batila shaikul islam taimiyya yace wannan auren aure ne ɓatacce aure ne da Allah ke fushi da shi manzo Allah kuma ya tsine ma wannan da shi wanda ya bada kuɗin da kuma wanda aka ba kuɗin shi wanda aka ba kuɗin manzo sallama ya kira shi da taisul isti'ara bunsirin aro siffan ta shi kawai da bunsu aibi sai kuma aka ce na aro ka ji gayar balaga taisul isti'ara bunsirin aro to hila gairu shar'iyya akwai su da yawa hiyar mutum yana so bai san ya azumi bai san ya azumi shi nan sai ce ma matar shi shirya mu tafiya mu tafiya mu tafi kaduna nan sai su tafi su jiya su tafi maharaja hotel ko su tafi eh, hamdala ko su tafi wani hotel da yake burin ta kawai ya sadu da matar shi hila batila kun gane abin da ya sa nake wannan al'imam Muhammad bin Salim Taimin yana mana bayani ne akan cewa idan manufarka ka ci tafarnuwa don kan ka zo salatin jama'a to cin tafarnuwa ya zama haramun a kanka mun gane ai kamar yadda wannan tafiyar ta zama haramun ga mutumin da manufarsa ya sadu da matar shi kawai sai kirkiro tafiya ke shi ya fahimta a yi kawai azumin nan ba za mu yi shi ba yau ya za mu yi to a yi tafiya kawai za mu yi ai Allah ya ce mata tafi ba sai ya azumi ba to wannan tafiya ta haramu ce domin hila kake son wayo kake son kama shari'a dabara kake son ma shari'a to shari'a ta gano sai ta kira wannan wayan naka wayan banza lalataccen wayo hila batila mun gani shine yace la haruma alayhi kullu ma yahudu duna fi'lihi mithlu an yusafira fi ramadana li alla yasuma kamar misali mutum ya kirkiri tafiya kawai ba dan komai ba sai dan kai ya azumi a watan ramadan aw ya'kula al-sawma wa nahwahu li alla yahdura salatan jama'a ko kuma kawai ya ci tafarnuwa ko makamancin tafarnuwa dan kai ya zo masallaci فإنه يحرم عليه حينئذ أن يسافر أو يأكل الصوم ونحوه والله أعلم الشيخ وقال للزميل يقول أنا يا حرمت على شيء ولن تفيد haramun ne a gare shi da ya ci tafarnuwa tunda manufarsa ita ce ya ci tafarnuwa na kan ya zuwa lalaci halarta salatin jama'a wajibi wajibi ne mutum ya halarta salatin jama'a mun karanta a baya mun ji matsayin da manzo Allah sama ya so ya dauka ga mutumin mutanen da ba su halartar jama'a manzo Allah sallallahu ya ce wa laqad hamamtu an amu bis salati fatuqama ko ثم أنطلق أنا ورجال معهم حزم من نار إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ما يتيني سنين دا أكرا سلا أكرا سلا ما كني شجع ليمانشي شيء وصل توني زمن ليمان ni kuma sai in zaɓi wasu gwarazan mutane masu ƙarfi su ɗauki yula ta wuta mu tafi sai mu sallama duk wanda ya fito bai halarci sallar jama'a ba sai mu banka ma gidan shi wuta da gidan da dukiyar da iyalansa da shi duk su kone ba su da amfani amma manzon sama bai aikata haka ba wala qad hamamtu yace bai yi nufi yayi nufi amma bai yi ba لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم sai bai yi haka to nan hadisi yana mana bayani akan kada mutum ya zo da wani abu mai wari a masallaci ya cutar da mutane in ka san kana tare da wani abu mai wari da zai iya cutar da al'umma to kada ka zo masallaci ka zauna a gida kai sallah in kuma har ka san lokacin sallah yayi bai halatta a gare ka kirkiri wani abin da zai zama ya ba maka wari ka shigo masallaci ka cutar da al'umma mun gane abin da ake nufi kuma duk mun tattara hadisan mun fahimci abin da fikihun shi yake nufi idan misali mutum ya ci wani abin da ya zai sa shi yayi wari ba lokacin sallah ba har lokacin sallah yayi amma wannan warin bai kawo a jikinsa ba to shine aka ce ya zaman shi a gida ya sallarsa a gida kai ya zo masallaci amma daidai lokacin sallah kawai saboda kada ya halarci salatul jama'a kila wani kallo yake yi an kawo ta yana wani kallo ko yana wani abu nashi na shirman shi sai ce ban kawai ya ci wannan saboda ya shari'a wa yau to shari'a ta gano shi wannan abin da ya cin ya zama haramun a gare shi to tafarnuwa 'yan uwa bayan haka magani ce ya tabbata a cikin littafai na atibbun nabawi malamai suna bayani akan fa'idoji na tafarnuwa so daga ya halatta mutum ya ci tafarnuwa a matsayin magani za a iya sa maka a yaji za ka iya yi kaza zai zai yawa bayanan da masu magunguna suke muku duk so daga magani ce ita tafarnuwa amma cin ta lokacin da za a yi sallah bai halatta ba idan har mutum ya kuskure ya ci ta warin na tare da shi ko albata, to ya zauna a gida ya sallarsa a gida har ya zo wannan kuma hukuncin kamar yadda muka faɗa ya shafi dukkan wani abu da ke sabbaba ma mutum wari a jikinsa ya zo masallaci yana wari ko ɗoyi ko hamami ko bashi to kada ya zo masallaci domin kai ya cutar da mutane ka kuma ya cutar da mala'iku mala'iku za su cutu sannan kuma al'umma ma na mutane al'umma ta mutane za su cutu to daga Allah ya ƙara mana fahimtar addini kuma wannan shi ya kawo ƙarshen wannan babi namu na babu jami'un insha Allah subhanahu wa ta'ala in muka zo karatu ne zuwa sati ne zuwa za mu tashi hadisi na 125 kuma za mu tashi babu tashahhud babi na 21 alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa bi rahmatihi tatanazzalu al-barakat sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in don Allah malam menene hukuncin wanda ke kiran wani da sunan banza sunan banza bai halatta a cikin musulunci haramun ne qur'ani ya hana ce bi salismul fusuku ba da iman cin da sunan fasikanci bayan an shiga imani ana musulunci kuma a ce akwai sunan banza haramun ne a kira wani da sunan da yake na fasikanci ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya zo garin Madina an ce dalilin saukar da wannan ayat cikin suratul hujurat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina sai da an ambaci sunan wani sai ya haddace wannan sunan shi kuma in ya tashi kiran shi sai ya kira shi da wannan sunan sai a fece da dariya in ya kira wancan gobe ma sai a fece da dariya sai wasu ne ce kai ku dakata wanda yake faruwa ne da aka ce sunan banza ne da ake kiran shi da shi ka kaza to ne Allah ya saukar da bi salismul fusuqu ba'da al-iman wa la tanabazu bil alqab kada ku rika jifan junan ku da laqaba na banza ko musulunci ya halatta laqabi mai kyau manzo Allah yana sanya masa habbansa laqabi amma duk laqabin da ya kasance mara kyau manzo sama yana hana a kira mutum da shi na kubba ma to shi ya sa masa ibn abubakar al-ashir shi ya sa masa as-siddi dukkan su na kubba ne masu daraja masu kima ga na abubakar radiyallahu anhu shi ya sa masa na umar al-faruq mai rabewa tsakanin gaskiya da karya sannan ya sa masa na usmanu zunnurai ga su nan laƙubba masu kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta suna kwata-kwata linzami ne kamar yadda bahaushe ya ce ana son ai tafa'uli da shi me tafa'uli sunanka ana son ambace shi a ji daɗi a zuciya ai fata da shi manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi sunan wasu kabilu guda uku akwai ta farko kabilar bifa akwai ƙabila ta biyu بنو سلي هو بنو سلي سنة أخوي قبيلة تأكو عطية سيما صمى دكا ننسي يدوك سننسي يباس مكوش سيتي رفاه غفر الله لها وسليم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله سيتي غفاه الله مصدقها غفاه أبينا سوء abu zarri sannan sulaim banu sulaim manzal sun yace su kuma Allah ya ba su aminci salama Allah sai ce amma qabila asiyatu usayyat yace asiya yace asikin Allah wa rasula saba wa Allah da manzon sa suka kafirai ne to kaga laqabi ba yi da amfani laqabi ma kyau ba yi da amfani suna ana son ya zama mai kyau saboda ka ba babu kyau musulmi ya daina kiran ɗan da suna wanda ya zama ba ya kyau malam wannan aya wasu sun ce tsari ban gane wannan to a ajamiyin wa arabi wai yankin aya ne ka rubuta suwatu zuma don allah malam wasu kuma sai wannan kai kira'a kake tambaya sai ka tafi wajen masu kira'a kidan kira'a yake tambaya ban gane abin da yake nufi malam wannan ayar wasu wasu sun ce a'jamiyyun wa arabi wasu kuma aha aha to ban abin da yake don Allah malam yana da kyau liman in ya gama sallah ya dawo cikin sahu ya ya haɗu da mamu so abinda aka aka aka sunna a liman abinda annabi sallallahu alaihi yake yi ne in ya sallama sallarsa to yana juyowa ya kalli sahabbansa malamai suka ce idan manzon da sallama ya sallama zai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah su uku sanne ce allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali to yana gama wannan sai aka aga ya waigo ya kalli sahabbansa ya zauna to kuma dai ya gama cikin da zai ne ya zai hana shi shiga sahu amma dai sunna daidai lokacin da ya gama ya tsaya a wajen da ya limanci ya fuskanto mamun mun gane hatta juyowa aka ce juyo ta bangaren dama haka yadda ya tabbata a sunna komai zai na to shine wannan amma in ya gama da azkar dinsa da komai ya wani wannan juyowar babu abin da zai hana shi shigo cikin sufu ya zauna tare da mamansa ba ne shi bai Allahu malam menene hukuncin wanda ya sallah zuwa can sai wani ya tuna mai bai da alwala sai ya ce shi ba zai sake idan mutum ya tuno ya sallah ba alwala sai ya dawo ya sake amma mai yawanci wasu sukan yi tambaya ne kuma suna kawo ƙarar wasu kai ka san hukuncin da ya ce wa a yi sallah ba a alwala ka sani ba sai ka tambaye ni amma kuma yanzu ƙara wani ya kawo na Za <laughs> ban gan shi balle in yake mai hukunci sai eh, ka hukuncin da yin sallah ba a alwala ba ce, shi ke nan magana ta kara na na'am <clears throat> na'am na farko ana zuwa asibiti likitoci sun fara sun ana ba da magani suna zuwa akwai maganin da za a ba mutum ya rika wanda yi na biyu sannan kuma akwai turare sai da suna turare mai kanshi ta yadda zai rika kawo masa da wannan warin kashin in ya shigo cikin mutane ba za a rika ci cuta ce wannan sosai tana cutar da kuma mutane sosai wani in ya shigo ba zai iya haɗe biyu ba in ya ji warin da wani yake yi Allah shi kyauta Allah ya tsare na'am irin wannan shi ma sai mutum ya kokarin samu yanzu akwai abubuwa ga su sun je wajen masu cosmetics sai mutum ya je duk zai sami irin abubuwan da zai da rika shafawa a bakinsa ko ya da rika tsotsa wanda zai sa bakin ya rika rahuwa Allah shi kyautu na'am idan muna sallah ta sallar sallar la'asar ko sallar isha'i na'am wanda ake karatu raka'a biyu ne waɗansu za ka ga karatun amma in kana yi sai limamin na yi sai ka fito limamin sai ka yi kafin ka yi shi sai ya gama to dan liman ya fi ka karatu da sauri sai kai tsaye sai ka bi shi kawai shi mutum ya ka abin da zai yi a asirce ai a asirce ba ai ba za ka ya za ka tafi liman kuma ka san yadda yake karatu ba a bi shi dake dake kamar yadda ake na eh, ana bin shi dake dake iyaka ka san wani ko abu ne yake karatu da sauki yake karatu yanzu ka sa ƙurra masu karatu ka aje su ka ce kowa ya karanta fatiha a bayyane wani sai ya ga wani kuma yana ibnu sirafin to Allah haka ya rubuta mutane amma ko karatun goya ce ana son a yi shi dake dake babu bambanci tsakanin karatun bai da karatun koye kun fahimci tambayar da yake yi wasu kaman ana karatu a boye su suna jin ba sai sun yi shi tartilan ba ko murattalan a koyan ma mutum yi shi murattalan yi shi daki daki yana karanta amma wasu limamai suna da saurin karatu ne ko a bayyane amma ta ina za ka gane suna da saurin karatu sai idan kai ma kana yi a boye amma suna yi a bayyane ba za ka gane to da in sun kai inda suka kai sun gama kai ko baka gama naka ba ke nan su lazumi hukunci sai kawai ka ji su sun yi shi ke na wa alaikum salam hukunci na, na, Mm. na ita ma ishayin a hanya ta same shi na to ya dawo a cikin lokutan su ko ya dawo lokacin su ya fita eh, in ya dawo a cikin lokacin sannan isha'i da lokacin sannan magriba a malikiya sun haɗa lokaci na barno sau da aka zai yi magariba sa dawa magriba ba a mata ba <laughs> a mata ba ya raka a da rage raka a uku take da shi kaga na bace ne ka so raka a da rai za kai wa zai yi raka a uku da ɗaya da rage hmm? an samu wani daga cikin malaman fikihu amma fatawarsa shabda ce ya ce ana abu umarni ba kasu amma da mukhalafa ce ga sunna da kuma ijma'i na malamai ba a umarni ba kasu cika ta ake yi raka a uku to isha'i in ya tashi yanzu tana da nufin ya zai yi to a sai abun sai yake cikin da ya yi shi wayan sai bayan kwana kuma da mantawa yake karatunmu da ya gabata sai ya yi su sai ya yi su sai ya magariba sai ya sha kowane lokaci kowane lokaci kuma a malikiya na ke tafi idan ya dawo a cikin idan lokacin ta ya riga ya to sai yi ta raka'a ai shine mai akhbar ya ce mana wa yaqdiha ala qadri ma fatat fa in kanat safariyatan قضاها سفرية وإن كانت حضرية قضاها حضرية سواء كان حين القضاء في سفر أم في حضر shi yasa sai suke zabit fiqhi sai suke cewa al'ibratu fil qada'i ay fi qada'i salat bi waqti al fawati la bi waqti al ada mun gane idan sallah ta kuce maka zaka rama ta to za ka kalle ta ya ta kuce maka ne bayan zuwa na yanayi ake ciki ba mun gane so idan mutum ana bin shi sallar da ya saho da ita daga tafiya don ya tashi rama ta je ta rama ta a matsayin yar tafiya mun gane na'am idan shi ne ya karatu, in kuma ya ɗauki yan gida ya tafi da ita tafiya zai rama ta a matsayin yar tafiya yan gida ce so da ka rika abin zai Allah ba na'am a to kuma wannan kariya ce ta siyasa ake son su ba wajen bai yake akwai wani nasin da ya ce wanda ba dan kasa ba a kore shi yanayin zamantakewa ne na duniya tarihi ne mai tsawo musulunci abin da yake itibari shi ne akwai abin da ake ce mushi baladul islam akwai baladul kufur gari biyu ake da su akwai garin musulunci akwai kuma garin kafirci ina ne garin musulunci duk inda ake kalmar shahada to garin musulunci duk inda ake kiran sallah garin musulunci الشيخ عثمان بن allah ya يغفر خامسه ya faɗi a cikin littafin sa bayanu wujubil hijrati ala al-ibad yace sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance in suka sauka gari suka ji ana kiran sallah to zai tabbatar da garin musulmai ne idan kuma suka ji ba a kiran sallah sun tabbatar da garin ba garin musulmai ba to a mahanga ta musulunci dukkan wannan gari dukkan wani gari na musulunci to garin kai shi ne mawaƙi ke cewa walastu a shi wal islami ne watanin a shamu fihi wa wajin nili tiyani wa haifu ma zuki rasulullahi fi baladin a arja'ahu min lubbi awzai ya ce ni abinda na ɗauka shi dukkan gari na musulunci ni ban da wani gari in ba musulunci ba saboda haka da sha da misra da sudan da ina ne duk garuruwa na ne duk inda aka ambaci sunan Allah to ina ɗaukar wannan a garin a matsayin wani ɗaya daga cikin gari na ne to ana nan ana nan haka ake tafiya daular musulunci ta taɓa zama in ka faro daular musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa ta sai da ta taso tun daga Madina ta je China ta taso daga madina sai ta zo mana nan afirka ta taso daga madina ta huda ta shiga europe har ta je andalus spain duk daular musulunci idan musulmi ya tashi zai yi tafiya a waɗannan daulolin baya jin cewa shi ba ne kuma wani baya jin cewa baya masa kallon cewa wannan ba ne ana nan ana nan Allah subhanahu wata'ala ya kaddara daular musulunci ta rushe a Baghdad shekara ta ɗari shida da hamsin da shida a lokacin da Qatar Mughal suka shigo suka taso daga gabas mai nisa wato Asiya babba suka taso suka zo suka kashe khalifan musulunci na ƙarshe a daular Banu Abbas al-Mu'tasim billah suka yanka shi to daga nan daular musulunci ta rushe aka samu kanana-kananan dauloli yan shi'a suka kafa daular ta samu ta a daular fatimiyya aka samu wata daula ana cin da daulatul adarisa wasu da kafa a daulatul aghaliba aka samu adduwailatul mustaqila dakilar daulatul islamiyya a cikin daular musulunci sai daular musulunci ta wasi ana nan ana nan banu usman a turkiyu suka taso suka yi jihadi suka kafa suka tace kafa daular musulunci a istanbul turkiyya yanzu musulunci ya zauna shekaru shekaru masu tsawo a wannan daular sun mamaye kusan dukkan kasashen larabawa a ƙarƙashin su so daga balarabe zai tashi daga can ya shiga can a matsayin daular shi ce yake ji ba wata matsala Ɗan sudan zai shigo masa baya cewa shi ba ko ne wani zai masa kallon ɗan ba ko ne shi ana nan ana nan turawa suka suka fara mulkin mallaka alif ɗari tara da ashirin da biyu suka samar da suka tsirar da wani shaidani da ake ce masa mustafa kamal atatürk ya zo ya rusa daular musulunci ta usman usmaniya a turk shi kenan aka sake watsi daga nan sai kowace ƙasa ta zama cin gashin kanta take yi sai aka fara faɗa na neman inci kowace ƙasa sai ta ce a bata inci in aka ba ku inci sai a ce to kun zama jumhuriya kun zama jumhuriya ƙasa ce mai cin gashin kanta ku zaɓi shugaban ƙasar ku ga dokoki ana nan ana nan sai aka samar da dokokin ƙasa da ƙasa na shiga waccan ƙasar ya kai ma aikin hajji in mutum zai tafi sai da ƙa'idoji da dokoki ya zama aka samun wasu su kuma suka tashi kasar suka tarka tashi suna tafiya irin ƙasar Saudi Arabia ba don su ibada ba sai don su bata ƙasa, wanda ake ce musu ata to shine aka samar da waɗannan dokokin aka kai ma matsayin da kowace ƙasa tana da dokokinta akwai dokokin shigarta akwai dokokin ka zama ɗan ƙasar akwai kaza kamar ku Najeriya kuna dokoki kuna da kada uku ne ko na mutum ya zama ɗan ƙasa eh, citizenship by naturalization by birth by registration eh, za ka iya zama ɗan ƙasa an haihuwarka a kai ɗan ƙasar ne za a iya maka rijista sannan kuma za a iya naturalizing ɗanka a ce tun da ka jade a ƙasar da zaman lafiyar da kake kawowa ka yi shekaru ka za ka yi ɗan ƙasar Najeriya. To, dokokin za ka yi musu kalmomi. Akwai dokokin da dole ne a kafa su domin tsare ƙasa daga lalata. Akwai kuma dokokin da ba su da dalili. sai daga cewa nasi na a ce wannan ba dan kasa bane a kore shi ai ba ba nasi kake nema a'a wata nazila ce fiqhiyya sabuwar matsala ce da ta zo wadda malaman fiqh za su zo suka zauna suka za su zauna su fitar mata da hukunci amma ba za ka ce ba a jawo aya ko a jawo hadisi sannan kuma a yanayin yadda ake ciki na Najeriya kamar abin da ya faru ina jin daga jiya ne ko an fara zuwa aka ce ana koran yan Nijar ana kama yan Nijar a Najeriya gwamnati abin da ke cewa wai an sama daga cikin su wai akwai masu ta'addanci to wallahu alam iyaka dai akwai mutane da yawa wanda yan Nijar sannan kuma ƙasa ba ta ci gaba sai da baki to abubuwa ne da mutum ya kalli can sai ya kalli can yanzu ka ga koran mutanen mu da ake yi a Saudi Arabia kai ka ji haushi eh wa yake jin haushi da ake kwato ta taro na kwato shi da shi ke tawo a ko shi jirgi shi ta yawo da kudin sa a kunguru wallahi tallahi in ka je ka ga sakon Allah da mutanen mu suke zuwa su je su yi a kasar Saudi Arabia sai ka yi ta akwai wani dutse da aka nuna mai shi a maka wasu ɗaliban jami'ar islamiyya suka nuna min dutsen mutanenmu ne suka je suka kafa sansani na saɓan allah a wannan dutsen sun yi gine-gine na wucin gadi a wannan dutsen su kuma sojojin saudi arabia ba su iya hawa da mutum an komo shi kenan sai rurru sai ya haye kasan mutanen mu takaddirai ne Allah shirya su kuma sojojin saudi arabia su kamar kafin turawa ba za su iya hawa sama ba shi nan da mutum ya haɗe can ya tsira to mutanen mu kuma sun je sun kafa sansanin saɓan Allah akwai lokacin da aka ce an je an samu mutane tumbir maza da mata haihuwa uwarsu to dabarar da aka yi shine sai da Saudi Arabia ta fitar da aka fitar da abin da al malaki aka fitar da doka ta sarauta cewa abu ta sama a musu hukuncin 'yan ta'adda ne su ta jirgin sama aka yi musu babban wuta wasu suka mummuta wasu suka kakkare sannan aka dan samu saukin abin da ake aikata duk wanda ya sau da Arabia ya san wannan karamar sana'a sana'ar da mutanen mu suke yi mafi karanci ta halar. ita ce su yanke kumba yankan kumba da sai da Ka kace share kumansu kowa ya iya baɗin share mantar ai ko shari'u ci waɗannan layukan guda biyu su ne lalatattun layuka a maka da mutanenmu suka je su kafa sansanin saman Allah a can kankari wanda za mu ga yana cin halarci shi ne sai da goro wallahi da na je shari'u mansur ɗin nan sai da na zata a fatakon niki goma gayi nan kawai hun hun hun haka ake ga wanzamai nan ga to wannan kaga sana'a take duk da sana'a ce a ƙasar Saudi Arabia Muharram sai da gora ba a yi da shi a Saudi Arabia to amma bacin wannan ka je ka ji kuma sana'o'i na saban Allah da mutanen mu suke zuwa su yi har larabawan su ku faɗi suke suna cewa sun fi sanya sun fi son baƙaƙen mata kuma mutanen mu suke zuwa su yi su wannan saban Allah da bayan Allah mutane za su tashi daga Najeriya su tafi aikin hajji wani ma ya tsaya a Sudan wani ya mutu a hanya wani ya tsaya a Chadi dan Allah suke zuwa daga baya abubuwa da suka lalace in an kama mutum zai ce a ajiye mishi a ajiye mishi abin da shi yana nan zai dawo gobe zai dawo nan da sati ya sake zuwa a mishi biza ya sake komawa bara kuwa in ka je ka tarar da yadda mutanen mu suke bara in ka bi titi za ka tafi masallaci yadda ka san ka je wannan layin na sabon gari inda bom din nan ya fi ya tashi kusa da inda haka za ka ga mutanen mu karaya karya da da da da karyewa hannu na karya haka za a daure wa mutum hannu ya rika nuna gundulmin nan nan kuma an shigar da shi cikin riga wai an hannu wata ran za mu tafi masallaci na ce ma wani da muke tare da shi na ce wata annoba ce ta zo duk ta samu baƙaƙen fatan nan duk hannunta a yanke na kai gida ne kawai haka suke ta ɗaura hannun su shi ke an kai ma matsayin da mutanenmu na Najeriya suna zuwa Saudi Arabia su je su yanke hannunsu saboda su yi bara an yi wannan binciken an tabbatar da shi walakanci shi yasa a cikin mutanen da ake walakantawa a Saudi Arabia akwai mu duk wanda ya ji zai baka labari a iya fata wajen mu daban lalataccen waje bayi ba za ka iya shiga ba sai da na je ka wani bayi a iya fata jidda. bayan gida ne a bango Ko wani mahaukacin ya zo yayi yayi ko me ko tsaki ne ko me ko duk ya ki shafa bango da bayi na ce to duk bayan kan na haka na zagaya na tafi wajen yan indonesiya wallahi bayi yadda ka san kana gidanka tsaftataccen bayi Kuma da mutunci to di yin wannan nabu suke jawo a kirkiro in wannan dokokin tuhdathu lin-nasi aqdiyatun bi qadri ma ahdathu min al-fujur to ka ji yadda matsalolin suke sanaka in ka bigi ki ka bi bigi daiki in ka bi ta barawo ka bi ta mabi sawo inda dawa tana da tata to inda dawa barawo yana bera da ta zama ma tana da wari saboda matsalolin suna da yawa in aka yi ta buɗe su haka za ka yi ta jin su yanzu kana ina mutanen ba su je suka kafa sansanin sabon Allah a Malaysia da cikin ɗaliban da ake girmama a Malaysia akwai yan Najeriya in aka ce kai daga Najeriya kake za ka ga an karrama ka an yanzu fa ba akwai lokaci da aka koma mutanen mu daga Malaysia ba Libya kawo a kashe Azzaji ba haka kai ta kogo mutanen mu daga Libya ba kudi mu da namuwan gasu. South Africa kun manta kwanan nan yayi ba a dade ba shi ma akan walakanta mutanenmu daga South Africa Afirka ta kudu kasar Nelson Mandela to yin waɗannan abubuwan ka tattara su abubuwan da mutanenmu suke zuwa su je su na ɓata ƙasa yanzu ba larabi a saudi arabia in ya ganka ka ce najeriya sai ya gida wato ya fahimci matsala ya ya fahimci da kai ya ya gari ya ta kan shi mutanen mu suke zuwa su je su bata abubuwa kana ina aka ce an yi wani mashin a amerika na kuɗi ga yi mun kaza aka yi sai da mutanen mu suka je suka warware mashin din nan sai da za su ƙazarin kuɗi ba tare da an gane ba suka yi ta sata mutanenmu ne mu ne muke da kwakwalwa inda mun kiyaye mutuncinmu a duniya za a girmama mu Allah ya ba ɗan Najeriya kwakwalwa duk inda ka tafi za ka gan shi a fage na ilimi a ɓangaren addini wai ba ku san cewa cikin malaman jami'ar islamiyya na farko akwai a shekku umarul fullata ba ɗan nan kebe amma haka suke zama da bimba ga kujerar bimba ga kujerar shi a fannin addini kenan ba a fannin boko ko nan lati sa'al amma ya muka zama haka mun walakantar da kanmu to dai ne wannan da Nijar da Najeriya daular Usmaniya ta kafa su in ka kalli dan Nijar wanda yake wajajen Katsina bodar katsina kamar ka shiga maraɗi ko kuma ta abin nan soko ta kwanni zuwa can in ta kalle zai kyau zai ba su da bambanci da mu hausar mu iri daya amma turawa suka zo suka raba mu suka sa shamaki a tsakanin mu da su faransa ta dau niger ingila ta dau najeriya aka ibo wasu garuruwa wanda suna cikin garuruwan daular usmaniya aka watsa su nijar kamar maraɗi me bambancin yan maraɗi da yan katsina sarkin maraɗin katsina ake cewa aka raba mu kuma muka yadda da wannan muna ji a ramar nijar tsanin nijar musulmi dan wanka. a ba dan nijar ba ne dan nijar ne shi ke mu ka ba da ba, ya kalan Nijar ne musulmi dan uwanka ashamu fihi wa wajin nili sijjani haka ya kamata mu zama aka zo aka yi matsayin da yanzu ka san duk abin da za a yi sai ka ji dan Nijar ya ce maka ai shi dan a fakashin Faransa yake hatta lokacin da aka yi kumbo Apollo 11 hatta mawaƙa sai da suka samu wannan gawo kudin gece shata a ingilishi yake ni ko a faranshi nake to daga shata ya goyi kumbo a goyen bayan ya goyi bayan kumbo a polo 11 shi kuma ya ce a faɗa ma ingila da amerika da rasha su bar jage-jagen nan da suka yi har su je su tono wata ingila amma dalilin shata shi dan ingilishi ne shi kuma dan faranshi shi ne wai dalili saboda shi ne ba wai gaskiya ba ce aka zo kun san shekarar da aka zo aka yi jami'ar musulunci ta Nijar din nan aka zo aka nemi a kori a sa'in Najeriya ba za a ba ta admission ba ƙarara wani daga cikin masu gudanar da jami'ar ya ce ba taku ba ce ta 'yan faransa ce abin faransa abin alfahari ne faransa da suka ta lalata kashe muku iyaye ta bata muku tarbiyya ta bata muku addini ita ce za a alfahari da ita da ingila da faransa da waɗannan ƙasashen azzalibai da mun fahimci sharrin da suka mana to da kullum sai mun musu alƙubuci mun tsine musu albarka ingila faransa portugal spain germany waɗannan ƙasashen sharrin da suka yi ma musulunci ba amerika ko ba ta yi ba amerika ba ta yi ba musamman faransa faransa tsohuwar kasa ce lalatacciya wadda tarihin musulunci tun can da ya san da ita al-imamu suyudi in karanta littafinsa husnul muhadara fi tarihi misr wal qahira akwai labarukan faransa da yawa haka al-imam ibn kathir a cikin al-bidaya wan nihaya zaka da faransa sunan ta yadda ka san shi na yanzu faransa haka ake rubuta shi a littafin mu na tarihi da irin sharri da ke cikin sama musulunci to kaga duk waɗannan su ne amma an shawwaha tunanin tunanin mu ya lalace mun manta da asalin abin da ya hada in yakhtalif ma al-wisal fa ma kuna azb ta'addara min ghamam wahid aw nakhtalif nasaban yu'allif bainana din aqamnahu maqam al-wali haka ya kamata mu zama addini ya zama shine babanmu fawar Allah ya sanya su ne domin kawai da ta'arafu dan mu gane junanmu amma ba a sanya su su zama wasu dalilan da za su sha makance mu mu kasa fahimta addinin mu to da ka abubuwa ne da sai dai a yi ta addu'a yana da kyau a taya a taya a taya yan uwa addu'a domin wanda ba ruwan shi ma sai a zo a shafe shi daga wajibi ne mu taya su addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare su daga wannan sharri da kuma shi. kai ma da kake gidan kai kana janye ne an yaba ka sharri kana zo na gidan ka ce an gano kakanka na goma sha biyu daga Najeriya. yake shi ne mana to wai a koma can can so da kan ce su addu'a Allah shi kyauta kai ne na karshe mu tashi mun wuce lokacin mu su yi ne sai mutum ya nuna kuma mun zama filastinawa ke sai ka nuna dan uwanka da yi komai ba a kama shi ko kuma a ba cewa ta kai inda shine wannan Allah ya shirye ta اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها عنا بيسر منك وعافية يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله سبحانه وتعالى muna roƙonka ka ba mu zaman lafiya a ƙasar ka ba da zaman lafiya a ƙasashen musulmai ya Allah ka kawar mana da fitinu da tashin hankali a ƙasashen mu na musulunci ya Allah ka ɗaukaka addinin musulunci da kaskanta kafirci ya Allah ka ɗaukaka masu aiki dan addinin ka dan ci gabansa ya Allah ka kaskanta masu yi ma addinin ka gadan zagon ƙasa برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا أبيدك وبنو أبيدك وبنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك